Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na cigaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kar mu manta baya Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, wakilin ma Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Gidadu, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba wa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya kada na ja ku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar. To bari miki albishir yanzu ma daga Kano dawowa na wuce wata mitin akan shinkafa wanda ita ma an inganta ta na batun taki ba sai ka sa mai taki da yawa ba. Shinkafa zai taimaka ma manoma sosai kisan taki na da tsada so zai rage yawan ta taki Kin san manoma wani lokaci domin rashin malamin gona sai su ta zuba in ka zuba shi da yawa eh, ba a horar da su yadda za su yi amfani da shi ba eh, eh. to amma da wannan in suka samu wannan shinkafan gaskiya zai taimaka sosai ba sai ka yi wantar sa takin ba irin ko ka diga mishi ɗan kaɗan din nan zai don an riga an inganta ta yadda za ta iya daukan abinci abubuwa masu amfani daga ƙasa daga cikin ƙasa in ka shuka ta kuma sai yana bunkasa samun ino amfanin gona da su da yawa da yawa so kuma akwai na masaran da kika yi magana ita masaran ma ita ma kwanan nan yanzu haka kin san muna da biosafety agency kin gane wannan din an ga an gama aiki a kanta muna so mun tara data hmm? bincike binciken da aka yi mm. an tara result din za mu kai result din ma wannan ma'aikatar na tabbata cewa komai muka yi mu scientist din duk abin da muka yi ba ta da illa na rashin illa ita tana kula da illan wannan fasahan a tabbata cewa duk abin da ka gina ka yi duk irin da ka gina ka inganta ta da su mai tana da lafiya ma mutum kuma lafiya ma ino ƙasa zance da kuma koma dabba ne ka ce da shi da wannan abu so mun an tara wannan data za a ba su so yanzu yau din nan mitin da ake yi din akan eh, su wannan ma'aikatan su ma sun zo za a nuna musu ga hanyoyin da aka bi a cikin binciken ga abubuwan da aka yi gashi kuma mun tara kuma gashi muna shiri mu baku ku duba abin da muka yi ku tabbata cewa tana kan hanya ba mu kauce daga hanya ba so eh, same thing very soon nan da dan kaɗan za a yi na masara ma masara ma an riga an gama aiki a kanta za a kwashi yawan shekaru din nan kamar yadda aka yi na waken ba eh an yi amma ba sosai ba wannan ba za a kwashe wannan wannan kamar an dan an dan bi shortcut especially shi masara din su masara an riga an ba ma wa'ansu manoma masu gwada eh, a gonakinsu kwanan baya mun je zaria mun je mun gani amfanin gonan masara ɗin tana da yawa ta fi namu na nan najeriya namu dai na gida hmm. so kin san kaman shinkafan an ɗauki wannan an inganta shinkafan mu na gida aka inganta kin gane domin kada a samu wai wani shinkafan eh. aka kawo ba shinkafan mu na rika aka inganta kin gane ita aka inganta domin kada manoma su zo su samu damuwa in ka kawo abu daga wani wuri daban eh, kila in ka shuka kasa eh, eh, ba za ta karba ba kada a samu wannan damuwan bambanci a kasa da su mi din nan mm. so rika ne aka inganta ta bayan haka banda na taki akwai kuma na rashin ruwa drought tolerance na rashin ruwa wanda in ka shuka ta ko ba a yi ruwan sama da yawa ba ko na wata biyu aka samu ruwan sama za ka samu amfanin gona akwai kuma na gishiri wanda ƙasa in akwai gishiri da yawa ita ma haka so kinga kuma wani lokaci idan aka yi aka samu ambaliya kisan ambaliya ma na kawo damuwa yana jika wuri kuma zai cire amfanin ƙasan. wannan kasan da kake shuki a kai zai ci da amfanin shi da sumi so kin ga wannan na takin din a nan zai yi amfani ko inda aka kai ambaliya ambaliya ya kwashe duk amfanin kasan da sumi din nan in ka shuka ta kaɗan sa mai taki ba ma taki kaɗan kawai sai ka ga kawai kai ma ka ga amfanin gona so kin ga bincike bincike ba ma iyaka shinkafa akwai eh, masara akwai kuma rogo rogo na yan kudu ne rogon kuma ita ma an inganta ta akan cuta kisa akwai ni cutan da rugu take da shi akwai mosaic disease rogo sunan ciwon kenan eh, <laughs> ya zama kuturu akwai kuma wani amma wancan din na biyu din ba mu da shi a nan Najeriya sai dai a East Africa ne Africa ta gabas su ne suke da wannan in brown streak disease brown streak eh, eh. na East Africa so amma muna dai zato idan ta shigo kamar rigakafi ne ake yi so wannan rogon da wannan mosaic disease din da kuma wannan brown streak din da kuma an sa mai zinc mai amfani kisan zinc tana da amfani hmm. a jikin mutum kuma wannan covid wannan ciwon da muke ciki wannan ciwon din in kana shan zinc kullum ba za ka kamu da wannan ciwon ba so wannan rogon tana da zinc tana da kuma iron iron kuma tana kara ma yara jini tana kara manya jini da sumi masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin ma abuja madina dauda sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.